Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar Colombia. a yau asabar wadda ta yi daidai da ta ƙarshe talatin ga watan oktoba shekara ta 2021 miladiya yusuf aliyu harandani tare da sarafilu hashim gumel da saura abokan aikinmu muka sake da muku a cikin wannan shirin a cikin shirin za a ji rahoto akan illoli da na'urorin zamani kan yi ga lafiyar bil'adama. Kana mahukunta a jihar Borno sun fara yaƙi da zaman banza a tsakanin matasa. Daga bisani sai mu kawo muku mu na amsoshin tambayoyinku. Wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka ma kai ga jin waɗannan kamar kullum sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugabannin kasashen Amurka da Jamus da Faransa da kuma Birtaniya sun gargaɗe Iran cewa ci gaban nukiliyarta da cikas kan ayyukan hukumar makamashin nukiliya na ƙasa da ƙasa. za su kawo cikas ga koma wata kan shirin haɗin gwiwa na shekarar 2015 jcpoa wadda aka fi sani da yarjejeniyar nukiliyar iran a yayin taron g20 da ake a birnin rome na ƙasar italiya yau asabar shugaban jamus angela merkel shugaban faransa emmanuel macron da firaministan birtaniya boris johnson sun ce suna goyon bayan alkawarin da shugaba joe biden ya yi na mayar da amurka ga cikakken bin tsarin jcpoa matukar iran ta yi haka tsohon shugaban kasar donald trump ya fice da yarjejeniyar jcpoa a shekarar 2018 biden ya ce amurka za ta koma yarjejeniyar da zarar teran ta cika sharuɗan da yarjejeniyar ta ƙayyade kan bunƙasa makaman nukiliya shugabannin amurka da na turai suna nana da cewa komawa kan yarjejeniyar zai haifar da ɗage takunkumin da a halin yanzu ya gurgunta tattalin arzikin iran ministan harkokin wajen saudiya ya faɗa yau asabar cewa rikicin baya bayanan da ƙasar labanan ya samo asali ne daga tsarin siyasar labanan wanda ke ƙarfafa karfin ƙungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran da kuma ci gaba da ba da damar rashin zaman lafiya saudiya da sauran ƙasashen yankin gulf sun kori wakilan labanan ne a wata takaddabar diflomasiyya da ke da kasar da ƙara shiga cikin rikicin tattalin arzikin ƙasar, biyo bayan kalamai masu zafi kan tsoma bakin soja da saudi yake jagoranta a kasar Yemen da ministan ya labaran labanan George Hordahi ya yi. Yarima Faisal Birin Arhan Saud ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a wata hira ta wayar tarho cewa ina ganin batun ya wuce yadda ake tunani a halin da ake ciki yanzu. Ina ganin yana da mahimmanci gwamnati a Labanan ko masu karfin iko a Labanan su samar da wata hanya da za ta 'yantar da Labanan daga tsarin siyasar da ake ciki a halin yanzu wanda ke karfafa karfin kungiyar hezbollah ya ce wannan tsari yana raunana cibiyoyin gwamnati a cikin labanan ta yadda labanan za ta ci gaba da tafiyar da alƙiblar da ta saba wa muradin al'ummar ƙasar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubin dubatan mutane ne suka gudanar da zanga-zanga yau asabar a biranen sudan domin adawa da juyin mulkin sojoji da suka yi na baya-bayan nan suna neman a maido da gwamnatin farar hula kimanin sa'o'i biyu bayan da aka shirya fara zanga-zangar ta yau asabar kwamitin likitocin sudan ya ba da rahoton cewa jami'an tsaro sun harbe wasu masu zanga-zanga biyu a birnin omdurman an kashe masu zanga-zangar lumana guda biyu kuma an samu rahoton jikkata da dama sakamakon harbin kwamitin ya wallafa a shafinsa na twitter wanda ya kawo adadin fararen hula da aka tun juyin mulkin ranar litinin zuwa goma sha ɗaya. Shaidu a shafukan sadar manta sun kuma bayar da rahoton harba hayaki mai sa hawaye da harsashe masu rai kan zanga-zangar da jami'an tsaro suka yi a birnin Khartoum. A ƙarshen makon nan ake sa ran Amurka tare da Turai za su samar da yarjejeniyar warware takaddama harajin karafa da aluminium da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu a shekarar 2018. wanda zai sassauta wani babban bacin rai a harkokin kasuwanci a yankin tekun atalantika in ji wasu mutane shida da suke da masaniya kan yarjejeniyar uku daga cikin majiyoyin sun ci yarjejeniyar wacce har yanzu ake ci gaba da kammala ta za ta bai wa kasashen turai damar fitar da wasu karafa da ya kai ta miliyan uku da digo uku kyauta duk shekara zuwa amurka ƙarƙashin tsarin kayyade kudaden haraji an cimma yarjejeniya kan karafa kuma za a sanar nan ba da jimawa ba in ji wata majiya mai tushe da ta nemi a sake sunanta shugaban amurka joe biden ya yi kokarin ɗinke baraka da ƙawayen ƙasashen turai biyu bayan shugabancin trump don tunkara tsarin tattalin arzikin ƙasar china wanda ya kai ga gina babban kamfanin sarrafa karafa da ya mamaye kasuwannin duniya cikakkun labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Amfani da na'urar zamani kamar su wayar salula, kwamfuta, tablet, da dai sauransu sun zama abubuwa da aka sari jama'ar birane da na karkara sun karɓe su hannu biyu saboda ci gabar kimiyyar zamani. Mutane kan yi amfani da waɗannan na'urorin wajen gudanar da al'amuransu na yau da kullum, inda suke neman maye gurbin wasu abubuwa da aka saba amfani da su a baya, kamar agogo, jarida da rediyo. haka zalika da ɗakunan karatu na ɗalibai don faɗaɗa karatu. Shin ko waɗanne irin illoli waɗannan na'urorin kai haifar ga lafiyar bil'adama? Wakiliyarmu a fannin kiwon lafiya Hauwa Umar na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. sai dai kuma wasu na ganin cewa yawan amfani da waɗannan na'urori kan haifar da illa ga lafiyar ɗan adam duba da yadda cututtuka ke ƙara bulla da kuma yadda wasu cututtuka ke ƙara yaɗuwa, kamar cutar daji da har yanzu ba a gane musabbabin ta ba dr aminu umar da ke asibitin koyarwa na gombe ya yi ƙarin bayani game da illar maganaɗisin na'urorin na zamani ga lafiya da kuma ba da shawara kan yadda ya kamata mutane su rika adana na'urorinsu na'urori hatta moto. motocin da suke tafiya hatta rana da take daga sama tana ba da shi sannan kuma na'urorinmu na asibiti kamar x-ray machine ct scan machine da kuma brachytherapy mashin duka suna fidda wannan a yawa kowane iri suna fitarwa daidai gwargwado yadda suke fitarwa to illolinsu suna da yawa duk jikin dan adam da ya hadu da wannan radiation din yana samun illa amma illan ya danganci yawan radiation ne da ya hau kan bangaren jiki da ya samu radiation din ciwo kuma duk jikin ɗadan bayan da baya samun ciwo hatta mace mai ciki ɗan da zai fito in Allah ya sa ya samu radiation to ana samun illoli da dama yaro zai fito babu wani bangaren jiki ko kuma a shi da wata waya. sannan kansa kansa da yawa akwai hasashe da ya nuna cewa kansa da yawa suna da alaka da radiation waɗanda suka samu radiation din nan suna samun kansa na gurare da dama hata kansa na kwakwalwa abin da ya kamata mutane su yi ya kamata mutane su ja gefe da shi sannan kuma in baka amfani da wayannan ana so ka kashe shi ko kuma ka sa abin da kira flight mode saboda shi radiation ne in har nan tana kashe ba za ta fitar da wannan abun ba tun da dama akwai karrawar da zai gaya maka to bai kamata kullum yana jikinka ba a wani bangaren kuma dr aminu ya bayyana yadda ake amfani da tiriri wato radiation wajen samar da lafiya ana amfani da wannan radiation din musamman a asibiti wajen gano cuta wajen x-ray da ct scan da muka kuka faɗa amma ana kiyasta wani irin radiation za a amfani da shi yawan da za a saka ba zai cutar da mutum yadda zai kawo masa illa ba akwai dabarbaru na zamani da ake da yawa a rage yawan radiation din kuma a ba da shi inda ake bukatan sa ba ko ina ba za a watsa shi ba ne haka kawai ana maganin kansa ana saka shi saboda za a ba da iya yadda zai iya kona wa'annan kansa cells din amma shi radiation da ake amfani da shi ba irin wanda ake fitarwa a cikin waya ba ko a cikin kwamfuta. Shi kuma farfesa a tsangayar sanin halittar dan adam da ke jami'ar Ahmadu Bello Dr. Rabi'u Abdulsalam magaji ya ce. Su kuma a nasu bangaren binciken su bai kai su ga gano illar da magana isin na'urorin zamani ke haifarwa a jiki ba. Waɗanda da dama suka yi ayyuka akan abin da ya shafi bincike-bincike akan yadda ita wayar salula ta hannu take aiki da kuma matsalolin da suke samarwa har yanzu wato babu wani tabbaci wanda ya ba da damar cewar za a iya faɗin cewar tana kawo wata matsala. Bincike ya nuna cewa amfani da waya da ke daukar layi fiye da ɗaya sun fi janyo turiri da ke fitowa daga na'urori. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shi kuwa gwamnan jihar Borno, Farfesa Baba Gana Umar Zulum, ya kalubalanci matasa da suka maida maula barace-barace sana'a baya ga lafiya da basira da Allah ya basu da za su iya dogaro da kansu ba wai bibiyar 'yan siyasa ba yana mai kiran su da su ƙauracewa wannan mummunar ɗabi'ar gwamnatinsa ba za ta lamunci hakan ba wakilinmu haruna dauda biyu ya halarci wannan zama inda wannan gwamna ya waɗannan kalaman a satin da ya gabata ne dai gwamnan jihar borno faso gana umarar zulum ya wani taro da matasan 'yan siyasa inda ya ce ya gaji ya yin halayyan waɗannan matasa da kuma yawon maula daga ofisoshi zuwa ofisoshi har ya barazanar cewa zai rushe gidan kowanne daga cikin su don ya tadda yana yawon maula gwamnan ya dai bayyana haka ne a wani taro da yi da 'yan siyasan da kuma ya nuna masu bacin ransa game da halayyar irin waɗannan 'yan siyasa da da cewa gwamnatin jihar borno tana kokari wajen taimakawa 'yan siyasan har a wancan lokaci gwamnan ya yi barazanin cewa duk wani ɗan siyasa da ya mara wannan matasa baya zai hana shi tikitin takara a zaɓe mai zuwa. Wanda yana taimaka wanda ba ya ji magana mu ba za mu zama da shi ba. Gwamna ku kare ne, ku kare ne yana ba ku kuɗi kawai. Duk niyan da taimakon da ne ba wani abu ba da don saboda ku ku da himma ba. To, wallahi na gaya ma GSS, na gaya ma police kowa ya kama duk wanda mun gan shi a kafin makabarta ko ina gidan madara ko yari wallahi talla mu kama zama da wuri kai ni ta ma zan sa zan wuce gidan shi wallahi na zan sa ka tafi da wuce gidan shi wani dole ne sai ba ku mutane ko kaso wa ya ba su ai su ne a sai dai kwamishin harkokin wasanni da walwala matasa wato da sani na buba cewa ya yi gwamnatin jihar ta yi abin da ya kamata ta yi ne. ce kuce ya yi yawa a cikin gari kuma alhamdulillah mun bi cikin gari duk mun gani cikin kashi ɗari kashi ɗaya ne ko ɗigo ɗaya su ne suke kuka wannan abu wannan ba zai sa gwiwa mu ya sanyi ba mun zai daram da police commissioner da antony general da ni da kaina dokan da borno state gama ya bayar ba excellency bane ma ya bayar council ne mun zauna kuma muna gani wannan zai kawo a borno cin gaba zamu shi don yanzu an fara shiga gida gida an fara shiga traffic ana tare mutane ba za mu yarda ba makafi kuramai guragai su ma muna ba su dubu goma sha biyar ba mu hana su je su nima abincin su a lungu lungu ba amma kan highway shi ma mun yi banin mun sa doka duk wanda mun same shi zai ɗanɗana kodansa muna yin haka Allah ya saniya mu don mu jara kasan mu mu samu kwanciyar lafiya a jiya ne dai gwamnatin jihar borno ta raba kuɗaɗe fiye da naira biliyan biyu ga mutane fiye da dubu ashirin da takwas don hana yawon maula da barace-barace a kan titina ko ya mutane da suka amfana da wannan kudade suke ji ne a yanzu hakan. suna na tijjani balaji bawa eh kwarai mun amfana a cikin wannan kudade. dalili da abin da ya sa gwamnati ta yi ga abubuwa da ake a gari akwai bara akwai roko gwamnati ta kirkiro wannan abun ta ce bari a taimakawa matasa dan su daina roko su daina zuwa gidan mutane mutane wajen suna wajen aure wajen mutuwa suna roko su dinga samun abin yi na abdulaziz laisi na amfana kuma mutanen bayana na sun a yanayin da ake ciki yanzu ba za mu ce a najeriya kaɗai ne ake cikin talauci ba duk duniya ne wani halin da ake ciki amma kurin shi da yunkurin shi da yake na tallafawa ya waiwaya ga irin talaucin da ke faruwa a cikin matasa ce ko da kaɗan ne kar a rena barin ku amfana a cikin wani abu wasu matasa kenan ke tofa albarkacin bakin su game da wani tallafi da gwamnatin jihar borno ta ba jama'ar ta haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya masana na alakanta koma bayan tsaro a najeriya da irin matakai da suke cewa mahukunta suna ɗauka musamman na baya-bayan nan da ake rufe layukan waya a yankuna daban-daban da zimmar dakile ayyukan 'yan ta'adda sai dai tsohon gwamnan jihar kaduna kanar abubakar ɗangiwa umar na ganin hakan ne yake ƙara jefa jama'a cikin mawuyacin hali na rasa kai kokensu ga jami'an tsaro da za su iya kai musu agaji cikin gaggawa. Ɗan giwa Umar ya yi waɗannan kalamai ne a wata tattaunawa da muryar Amurka. Ya kamata a duba economy in Najeriya da yake taɓarɓarewa a duba yadda yara suke zaman banza yau ga munan da yara bila adadin suna son su shiga soja din a ɗauke su mana a cewa an ɗauki soja dubu ɗari a bar wani magana wai gyaran hanya a bar magana gyaran jirgin ƙasa ko kuma a dawo zamfara a ga cewa wai a an rufe ta zamfara duka an rufe ta sai ka ce to wanda ake so a yi a mutane suna zaune yara suna ganin cewa ba su da abin da za su ci to ne dai hana zuciyarsu ta fara kaɗawa su yi tunanin su ma bari su shiga cikin irin wannan mugunya hanya din wanda duk ga abin da zamfara take ciki yau wallahi yana tabbatar maka cewa ya kamata ya ji tsoron abin da zai biyu ba ya riga su nan zaune ba su da aiki a ɗauke shi soja a ɗauke shi 'yan sanda su a tabbatar da cewa muna da ƙarfi to ko su ake nema a yi da masu yin waɗannan abubuwan na asha ba za a samu maslaha da wannan hanya din amma matsawon bamu da karfi kawai a zo a shigo shinkafi a kori soja da ɗan sanda a zo a kana mutane a je ana kwana da mata abin ban tsoro ne abin ban tsoro ne ya kamata a ƙara ma sojoji da 'yan sanda karfi na yawa da kuma makaman da suke amfani da su ma a bar magana cewa wai an rufe kasuwanni a rufe community komi da a tsaya a duba a ce to wani amfanin Shirye-shiryen na zuwa muku ne har yanzu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na jerin ansoshin tambayoyi kan tarihin mai sharhi Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka. Wanda kuma shi ne kashi na biyar a jerin ilahirin ansoshin tambayoyin Malam Umar Isa Dandago, ɗalibin ɗan jarida a Jami'ar Ado Bayar ta Kano. za kuma a ji ansar tambaya kan yawan kasashen duniya da bala isiyaku ya yi to idan malam umar isa dan dago da ɗanbu masu mu na tare da mu ga alhaji garba suleiman madakin samu naka da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihinsa wanda kuma shine kashi na biyar kuma na ƙarshe na ansoshin lahirin jerin tambayoyin malam umar isa dan dago madaki ya ci gaba da cewa ka yi tambaya a kan sarauta da aka mun madakin samunaka to a takaice wannan sarauta da ba ma dakin samunaka nake ba ni ne wakilin raya ƙasa da yasa kuma shi mai martaba sarkin samunaka alhaji musa muhammadu sani ya bani wannan mukami a lokacin na wakilin raya ƙasa kafin ya mun ma da kin samu saboda yadda na kan taimaka wa 'yan uwa da abokan arziki da makarantu da eh, asibiti da sauransu sai allah ya ma ibrahim sani rasuwa wato madakin samu naka allah ya gafarta mishi to shine sai aka dai gabatar da ni aka amince mai martaba yasa aka sanar da ni na tafi na zo gida najeriya aka yi sha'anin naɗi aka yi komai to masu mu kun ji yadda aka yi to ni kaina wannan sarauta da aka bani bisa tarihi shi kan shi garin mahaifina yana ɗaya daga cikin wanda suka kafa samu naka a bayani da ya bayar da tarihi da ya bayar ya zo ya samu mai martaba sarkin samu naka ibrahim wanda su suka kafa garin wanda shi ma akwai wanda ake cewa dodon dawa duk ya ba da tarihi shi mahaifin wannan kenan a takaice nake ba da labarin bayanin da ya mana akan ainihin ita garin samunaka tun tana rahama rahaman akwai rahaman bauchi akwai nan rahaman samunaka ƙasar lere to ni wannan sarauta ma da aka bani ba ba ya zance ne ba har karan tsaye na mata ba na gaji sarauta abin da ya sa na ce na gaji sarauta shi dai mahaifinmu ya rasu yana da shekara ɗari da goma sha shida mun tambaye shi allah da ikonsa shekara ɗaya kafin ya rasu allah ya taimake ni ya bani basira ta inda ga wato maganar jarida ta taso ma kenan na zama kamar ɗan jarida na tilke shi na ce baba ina so don allah na roƙe ka ka ba mu tarihinka da rayuwarka kamar yadda wannan tambayan aka mun haka ne ma mahaifina a lokacin saurin shekara guda ya rasu ya ce to na zauna da rikoda a kaset na rikodin shi wajen awa biyu muna yi wato shi kanshi mahaifinmu wanda ya haife ni uban shi wanda ya haife shi ɗan sarkin muri ne shi ya faɗa da bakin shi a cikin tarihin da muka yi sai na ce mushi to baba me yasa kai baka san kowa ba a ce to abin da yasa ai shi mahaifin shi ya bar garin ya bar kasan a fusace ne saboda dawa irin na sarauta yace saboda ka shi a dangin uban shi bai san kowa ba kuma Allah da ikonsa shekara da shekaru ba wanda ya taba tunanin ya follow up sai ma daga bayan nan ne na yi tunani na yi mai iyakan bakin kokari na in yi Allah bai nufin na samu wanda zan magana da shi ba sai kwana-kwanan nan ne allah ya taimake ni ne magana da sarkin dawakin muri nake ga mushi ni mahaifinmu ya gaya mana cewa ku yan uwanmu ne amma ku ba mu san ku ba ku ma ba ku san mu ba abu shekarun da yawa na tura musu hotunan shi na tura musu ɗan kaɗan daga cikin bashin ɗan firar da muka da shi da yadda mana bayanin mahaifinsa da yadda duka yana nan a cikin sidi. kuma in allah ya da duk lokacin da allah ya kai wani najeriya zan kai ma masarautar mursu ji shi abin da mahaifin ya faɗa kan mahaifinsa ɗa ne na sarkin muri a wancan karnin saboda haka na gaji sarauta ta wajen ubana shi ma ya gaji a wurin uban shi. shi bara saboda haka a takaice ma sauraro na a wannan bayani da nake yi na sarauta da aka man ma jinin sarauta ne kuma shi mahaifin namu ya gaya mana cewa da ya husata ya bar can ƙasar muri ya taho da bayansa a lokacin nan da shanu da dawaki da waye duk guzurin suka ƙare a wajejen ah, kagarku a nan har ya auri 'yan sarkin kagarko ya zo a lere nan ya tsaya nan aka haifi mahaifinmu a lere shi da mishan ɗin shi shi mahaifin mahaifinmu wato abdullahi yadda ya gaya mana sunan shi ya zo ya tsaya a lere to a nan tafiya ba ta yiwu ba a nan tafiya ta sha ruwa zuwa sokoto to duk bayanin da ya mana hausawa sun ce waka a bakin mai shi ta fi daɗi zan mutsara muku kaɗan daga cikin wannan bayani da shi mahaifin ya yayi a intabin da na mashi tambayi da na A kan labarin tarihinsa yadda yake ga mana cewa shi ubansa ya ce daga mure yake ɗan sarkin mure ne adawa ne na sarauta ya fito da shi amma 'yan allah da 'yan omo da ke mure ba su san mu ba mu san su ba in allah da sai mun zumunci ko ba daɗe ko ba jima To sai kuma ansar tambayar Malam Bala Isiyaku kan yawan ƙasashen duniya. Idan Malam Bala na tare da mu ga ansar tambaya makamanciyar taka da Dr. Mahadi Abba na jami'ar Modibbo Adama da ke Yola jihar Adamawa ya bayar kwanan baya. amsar wannan tambaya ya da wahala domin kowa da irin fahimtar da ya yi wa duniya din gaba daya akwai wanda suka mar fahimta ta hanyar kasashen da suke buga kullo na wasan kafa da aka saba da kuma na olympic akwai kuma wanda suka yi mar fahimtar na international community a gargashin majalisar ɗinkin duniya wato united nations so eh, da kuma akwai wayan wurare da ba a san da zaman su ba a gargashin majalisar ɗinkin duniya don haka in an ma mutum tambaya irin wannan tambaya yana da wahala ya bada ansa gaba gadi guda ɗaya wanda zai gamsar da mutane amma duk da haka in an ɗauki tambayan za a duba muna da ƙasashe in ka lura ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato united nations recognized member state a duniya tana da ƙasashe guda ɗari da casa'in da uku a shekarun baya amma a shekaru kaɗan da suka wuce wato 2011 an samu ƙaruwar wata ta ƙasa guda ɗaya afirka wato south sudan da aka samu south sudan yanzu muna da ƙasashe wanda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da su kuma su innan membobi ne na united nations ƙasashe wato guda da da casa'in ɗari hudu to da haka akwai wasu ƙasashe kuma da wanda majalisar ɗinkin duniya ba ta amince da su gaba ɗaya ba amma ta san da zaman su to irin waɗannan ba a irgansu a ƙarƙashin ƙasashe na duniya gaba ɗaya a hangar wato majalisar ɗinkin duniya irin wannan ƙasashen suna nan kamar irin vatican city da kuma palestinian authority wannan ƙasashe guda biyu suna ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ta san da zaman su amma ba a irgan su kan ƙasashe a duniya wanda suke da zama kansu farko ma dai menene ƙasa da kuma me ake nufi da ƙasa wani wuri ne in ya kai waɗansu abubuwa guda da ake bukata za a ce ƙasa ce na duniya wanda da aka sani domin na farko ya kamata ta zama tana da territory wato wannan na farko na biyu ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin permanent mutane kenan suna zama a wannan wurin ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane na hudu ta zama tana da sovereignty wato sovereignty ina wannan kasar tana da gwamnati gwamnatin kuma tana da karfin iko na faɗa a duniya tana zuwa wa'ansu kasashe tana abubuwa ta dawo wato tana shiga treaty da wasu kasashe a duniya wannan abun guda hudu in ka ɗauka wato territory permanent population government uh, da kuma sovereignty to wannan in wannan in wani wuri yana da wani abubuwan guda hudu da muka irga to za a ce mar kasashe a duniya to wannan abun da aka samu guda hudun kawai an samu a kasashe guda ɗari da casa'in da hudu yanzu muke da su a ƙasa. to amma fa akwai wasu ƙasashen da ba su da irin wannan karastarasi da muka irga dinnan wato suna nan kuma amma united nation ta san da zaman su amma fa bata recognize nasu akan cewa su kasashe ne masu zaman kansu ba irin su western sahara da muke da shi a africa kosovo a europe south ossetia abkhazia da kuma northern cyprus wa'annan suna nan a duniya kowa ya san su amma fa kasashen ba wai suna zaman kansu independent state bane to don haka a duniya gaba daya akwai irin wayannan dewa in ka hada su dewa hakan nan za ka samu muna da kasashe kamar 200 har da 40 a wani wuri wani wuri kuma za a ce ma 211 wani wuri 206 don haka amma fa wanda majalisar ɗinkin duniya kamar yadda na fara na gaya muku na farko ita dai ta san ƙasashe 194 ne wanda ta san su suna aiki tare kuma ana tafiya tare. To sai a kasance da mu gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka. da dr mahadi abba na jami'ar modubba adama da ke yola adama najeriya da suka ansa mana tambayoyin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan daren naku sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safen ku karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya daidaita muna sauti. Ni kuma Yusuf Aliyu Harande. da na gabatar muku da shirin ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Peace salam.